duk shugaban ƙasan da yake buƙatar ci gaba a najeriya dole ne ya tafi da kwankwaso babbar magana dawowar kwankwaso jam'iyyar apc za ta iya yiwa domin kuwa a yanzu haka 'yan jam'iyyar nnpp suna korafi kan cewa bai kamata injiniya dr rabi'u musa kwankwaso ya koma jam'iyyar apc ba duba da yadda aka yi fafutuka aka samu mulkin gwamnan jihar kano a yanzu haka wata ganawa da tinubu suka da kwankwaso ta ɗauki hankalin mutane domin ana zargin cewa kwankwason zai iya fita daga jam'iyyar nnpp ya koma jam'iyyar apc kamar yadda yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin za ka ji cikakken rahoton da muke ɗauki da shi a yanzu amma kafin nan da allah mai sauraro muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel nan da farko muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribe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 kamar yadda ka sani mai sauraro a yanzu haka cece yana nan yana ta afkuwa tsakanin 'yan jam'iyyar nnpp da kuma 'yan jam'iyyar apc bayan yadda suka ga tinubu ya gana da injiniya dr rabi'u musa kwankwaso kamar yadda yanzu haka mutane da yawa sun kwallon faran cewa kwankwaso zai koma jam'iyyar apc duba da yace tinubu ya kira shi suka zama na musamman kuma dole tinubu zai ba wa kwankwaso wata, kujera ta, musamman kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suna faɗin cewa wannan kujerar da zai ba shi kwankwaso ba zai ki karɓa ba sai dai kuma mutane da yawa suna ta korafi kan cewa gaskiya bai kamata kwankwasa ya koma jam'iyyar apc ba ba don komai ba sai don irin hargitsin da yake tsakanin jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar nnpp mutane da yawa sun fara cewa kwankwaso zai cuci abba domin kuwa idan ya fita daga jam'iyyar nnpp dole abba shi zai yi mulkin shi kadai ba tare da kwankwasa ba hakan ya sa mutane da yawa a yanzu haka ba su amince da wannan labarin ba ko kuma mu ce ba su amince da wannan abin da yake faruwa ba na cewa kwankwaso zai koma jam'iyyar apc ba sai kuma hakan ba karamin abu bane ba domin kuwa in dai kwankwaso ya samu babban mukami wanda yake so ba abin ba karamin aikinsa bane ba ya fita daga jam'iyyar nnpp din tasa da kuma jam'iyyar apc sai dai kuma a yanzu haka mutane da yawa 'yan jam'iyyar nnpp suna korafi a kan lamarin sannan kuma suna tofa albarkacin bakinsu a kan cewa gaskiya kwankwaso bai dace ba domin kuwa mabiyansa za su ji haushi a yanzu haka mutane da yawa suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan wannan lamarin su ce ya dace ya koma wasu kuma su ce bai dace ba ya koma a yanzu haka mai sauraro muna so mu jira yinka a ƙasan wannan bidiyon